yau talata tara ga watan ainihin al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da biyu ga watan april shekara ta 2001 muna karatu littafin asarimul battar fi tafaddi li saharatul ashrar na shekul allamatu wahidu abdulsalami bali hafizahullahu wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu da ke yakar bokaye da matsafa da 'yan sihiri da 'yan duba duk baki ɗaya tattara su ya sanya tanka ta alkur'ani da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya watse su da aikin su da izinin Allah in ba a manta ba karatun wannan littafi ya taho ƙarshen nau'ukan asirce asirce da ainihin malam ya kawo wanda boka ya suke da bayanin yadda ake gane kowane nau'i da kuma bayani akan yadda ake ɗaukar matakin kowanne daga ciki a karya shi ta hanyar alkur'ani da sunna da kuma karantarwar malaman sunna ainihin wato da izinin Allah daga ƙarshe sai malam ya ce ta sinatin biddu sihiri da ainihin wasu katangu wasu tsari da za a baka in Allah ya so in ka bi su za ka katangu daga ainihin wato sihiri sai malam ya ce sanannen abu ne duk sanda mutum ke rayuwa musamman saurayi a tsakanin ƙauyuka ko garurukan da ke cike da bokaye irin waɗannan bokaye su da dama sukan yi amfani da ainihin wato harkar ta bokanci su rinka kulle wannan saurayi daga iya saduwa da matar shi ko kuma su ainihin hana matar iya yadda da mijinta ko kuma su ainihin wato birkita al'amarin aure dai duk waɗannan abubuwan baki ɗaya suna iya faruwa amma dai Allah ya ce wa mahun hum na bihi ahadin illa bi iznillah ba za su iya cutar da kowa da wannan sihiri nasu ba sai da ainihin izinin Allah to in Allah ya ba su izini a kai sai su lalata ainihin wato rayuwa aure tsakanin ango da ainihin amaryar shi shi ne sai malam ainihin yake amfani da wannan dama yake amma bari ya ɗan gutsuro mana wani labarin wani saurayi wanda bai ma taɓa auren fari ba ya miƙe yana ta wa'azi a ƙauyen su da ainihin garurukan da ke kewaye da wannan ƙauye nasu wa'azin nan da yake akan tauhidi da ingantacciya aƙida yana kwaɓan mutane a daina zuwa wurin boka 'yan sihiri 'yan tsibbo da sauransu to ashe akwai wani hamshakin boka a anguwar ko a ƙauyen ko garin da wannan saurayi yake rayuwa shi kuma wannan boka yana da wata ɗabi'a wadda yake kasuwanci da harkar bokancin shi ɗabi'an nan ita ce saboda yadda aka firgita da shi a ƙauyen duk sanda wani saurayi zai yi aure sai ya zo sun yi jinga bokan nan ya tsaga mishi wasu yankakkun kuɗi ya biya in ko har yaƙi, ƙi to da zarar ya yi auren sai wannan doka ya je asiri ya kulla saurayin ya kasa saduwa da matar shi ko kuma matar ta ainihin kasa saduwa da mijinta to in har al'amari ya je ya rikice daga baya aka taho wurin shi boka al'amari ya lalace sai ya ninka waɗannan kuɗi a kan ainihin waɗanda ya ce a bayar in da ya nemi dubu goma ne sai dawo sai nemi dubu ashirin ko makamancin haka shi kenan jama'a suka ce aiko Allah ya kai mu ranar da yaron nan zai yi aure ya gallabi boka ya tsani boka ya hana boka sukuni ya tarwatsa wa boka al'umma lallai ran da yaron nan ya zo aure za a ga shagali ana nan aka sa ainihin wato rana aka sa ido yaro sai aka sa mishi ranar ɗaurin aure to shi kanshi sai ya ɗan fara firgita irin wannan firgicin ko tsoron shari'ar musulunci ba ta faɗa a kan shi domin tsoro ne na ɗabi'a irin shi ne annabi Musa ya ji game da ainihin waɗannan abubuwa da ake cewa fa aujasa min eh, eh, fi nafsihi khifatan Musa sai annabi Musa ya ɗan ji tsoro ainihin a cikin ran shi tsoro iri biyu ne ka je ka yi karatu a cikin tsantsar tauhidi tsoro iri biyu ne akwai tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na shari'a tsoron shari'a kar ka sake ka ji tsoron kowa sai Allah amma tsoro irin tsoro na ɗabi'a an buga bindiga dara sai ka kwashe da gudu wannan baka yi laifi ba amma an so da ka daure to amma an ka kasa daure ka durkusa ko ka faɗi warwas wannan ba za a ce kai baka da imani ba a wannan tsoro ne irin na ɗabi'a Shi shine ka ga ka ga maciji ko ka ga kunama sai ka kau ka bata wuri me yasa saboda a ɗabi'ance ka san tana da sharri ga haɗari da rayuwarka don haka sai ka matsa ka bata wuri to ba za a ce a yanzu yadda kake jin tsoron Allah ashe haka kake tsoron kunama to ka zama mushriki ba za a ce shirka ba anan domin wannan irin tsoron ba irin shi ne aka ce game da Allah ba jama'a mun gane domin tsoron Allah barin maka misalin da zaka iya gane tsoron Allah daban da ainihin tsoron bindiga in aka ce bindiga tana Kaduna kai kana Sokoto ana harbata shin tana baka tsoro ba ta baka tsoro to saɓanin Allah maɗaukacin sarki a duk inda kake aka ce ka ji tsoron shi to ga tsoron ashe ba iri ɗaya bane bindiga ko sai in kana kusa da ita ne kake tsoronta in kuna nesa fa ba abin da ya shafe ka yanzu duk bindigogin da ake yan albaniya wancan suke harbawa a can macedonia ba abin da ya shafe ka da su duk bindigogin can da ake harbawa a falastinu ba ka jin su ba ka sunkuya musu ba ka kaucewa ba ka rugawa da gudu me yasa saboda ba kusa da kai suke ba amma Allah maɗaukakin sarki duk inda kake aka ce lallai ne ka ji tsoron shi to irin wannan tsoron na Allah shine Allah yake cewa fa iyaya ni kaɗai za ku ji tsoro jama'a mun gane wannan Don haka Allah maɗaukakin sarki ba wai ya zargi annabi Musa akan irin wancan tsoron ba ne game da cewa ya ji tsoro irin tsoron da ake wa Allah ya ji tsoron waccan macijiya. A'a, ya ji tsoro ne irin na ɗabi'a sai Allah ya nuna mishi ai mutumin da yake jarumi namiji to tsoro ma irin wannan ba a cika so ainihin ya ji shi ba daurewa yake ya shanye ba wai bai ji ba ne amma shanyewa yake misali a nan Najeriya ta arewa akwai wani sarki daga cikin sarakunan ƙasar Hausa wanda tarihi ya nuna an taɓa kulle ƙofa tare da yatsan shi ya sa yatsan shi kenan yaron shi bai sani ba sai ya buga ƙofar mota sai ya datse mishi amma saboda sarauta da ƙasaita da isa da bunƙasa sai ya ƙi motsi ko kaɗan har sai da ainihin aka waye gari an sauka daga motar sannan aka gane hannun yalla ƙofa yana ƙwane da ainihin mota shin dogin zafi ne yana ji amma mai yayi daure wato irin wannan ake nema da kai irin ta aka nemi annabi Musa da ya daure da ji tsoron ma na ɗabi'a to amma an ba za ka iya ba fa ka ga maciji kwashi da gudu ba lallai ba ne jama'a mun gane wannan da ke ko to shi ne wannan saurayi sai dan ji tsoro kaɗan a ran shi saboda irin waɗannan malamai na ainihin sufaye malamai na bokaye malamai na matsafa za ka gansu akwai su da wasu fakafakai na ban tsoro sai ka ga mutum ya kawo riguna ya zuba kai ka ce daga sama ya faɗo sai kuma ka ce ƙasa ce ta bindiga ta tsage ya fito to shi kenan sai anya wannan yaro sai ya fara jin tsoro sai tafi wurin babban malami wahidu abdulsalam ibali akramaka Allah to ta ku kuka koya mana akidan nan mun je mun yi wa'azi mun yi wa'azi mun yi wa'azi amma muna ga mun shanshano ta za ta sha kanmu ji, ka ji, kaji ji akwai wani kasaitaccen boka ne malam babba ne malam wane ne malam wane ne na je na yi wa'azi na kunya tashi, na kunya tashi, yana nan ya kafa tarkon bokancin shi ran da duk zan yi aure ya ce sai ya ga ainihin na kunyata wahidu bali ya ce to ni kuma ne alkawari in Allah ya so kamar yadda ka zo neman taimako da izinin Allah zan taimake ka amma da sharaɗin ka je ka samu bokan nan ka ainihin aika ka ce in ya isa in shi ɗan halal ne in uwar shi ta haife shi da jini lallai ne ana neman da cewa ga matakin da za a ainihin ɗauka shi ne, za ka yi aure in ya isa ya je ya yi duk iya abin da zai yaro yake anya Allah gafarta malam banda ta da jikakkiya kuma a sake jika sabuwa yace ai ka je dai babu wata abu to shikenan sai wannan yaro ya aika din aka je aka yi wannan ainihin wato gargadi ga boka in muna cikin wannan ne sai lokaci ya kure mana a karatun na ran nan da muka tsaya a yau insha Allah za mu ce malam wahidu bali yace wa fi'lan arsala shabbu ila sahiri mutahaddiyan lahu an yasna ma badalahu a aikace ko sai wannan saurayi ya aika wurin boka yana mai muƙabalantar boka ka gani ta shi gashi haddi. yana mai muƙabalantar shi cewa in ya isa in shi ɗan halar ne a cikin uwar shi ba shege ba to ya aikata duk abin da yake gani Wa'a wa a'lamahu ne zawa zawajihi kuma yaron ya sanar da shi ga ranar da za a ɗaura aure wanta zaran nasu fi lahfatin mutane ainihin wato suka yi saurare a cikin ainihin wato lahfa a cikin sha'awa wa shauƙin da kuma ainihin wato bege Allah ya kai su hazal yawmal asib wannan rana wadda take mai ban tsoro wadda ake fatan a gabo kaya ainihin kunyata yaran nan wa ataitu lishabi ba'd hadhihi tahsinat allati sa'adhkuruha ba'da qalilin insha Allah ta'ala malam wahidu abdussalam bali yake ni kuma sai na baiwa wannan saurayi wasu daga cikin waɗannan darussa waɗanda zan ambace su bayan ɗan lokaci nan gaba kaɗan in Allah maɗaukakin sarki ya su wato abin da ake nuna maka ashe waɗannan da za a zo a kawo maka cewa in kai kaza yana tsari daga aljani kaza na tsari daga sihiri kaza na tsari daga kandin baka kaza na tsari daga maye kaza na kaza ana nuna maka ba sai ka yi su duka ba ko da ɗaya daga cikin guda ɗaya ka tsayawa za ka samu taimako da izinin Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa yace ya bashi wasu daga ciki yace wannan saurayi ya je ya dage wa kanat natijatu an tazawwaja shabu to kenan ba abin da ya biyo baya sai wannan saurayi ya tafi auren shi wa dakhala bi ahli ya je sadu da matar shi ras walam yu'assir fihi sihru sahiri bokancin boka bai yi tasirin komai a kan shi ba jama'a mun gane ko wala kaidul ka'idi haka makircin mamakirci wanda hashen nasu mutane suka ɗimauce wata ajabu, suka yi mamaki wa kana haza al’amru amru lil aqida wannan al'amari sai zama ya zan taimakawa ga aƙidar musulunci wa dalilan wadihan da kuma cewa dalili ne ƙarara ala sabati a akan cewa masu aƙidar musulunci ala sabati ahliha akan cewa masu aƙidar musulunci suna da tabbas akan wannan aƙida. ba da girgire ba ne. a tambaye ka ka ce to mu ma dai gashi nan dai kan tafi ne muke yi a'a ma'ana in dai har kai ahlus sunna ne salafi na haƙiƙa shi yasa aqidar salaf ƙarara ne take qur'ani da hadisi a cikin aqidar salaf babu ra'ayi babu fahimta babu ra'ayi a cikin aqidar salaf a ce ai in kaza ne ai kaza ne to wannan aqidar salaf kenan yan baya amma aqidar salaf cewa Allah ya fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani ka nemi sani a kan ne ka san cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah to Allah ba a sanin shi da fahimtar wani ko da ina gani ko da fasarar wani sai dai kararan Allah ya ce ko annabi ya ce to ko kaga tunda haka ne babu yadda za a yi ka samu irin wannan aƙidar ya zama kuma kana digirgire a kanta amma aƙidar ash'ariyanci alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal mahalafatu wal kaza wal duk waɗannan abubuwa sai ka ga abubuwa ne don aka ce ina dalili a cikin alkur'ani sai dai ka fara kame kame ai lauka na kaza falazima an ya kuna kaza fa iza lam yakun kaza labudda an yakuna kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza haka za ka yi ta shige da fice kana neman inda za ka kwana da inda za ka tashi to wannan sai ya zama ba ka da tabbas a cikin aƙidar karanta sharhin aqidatu fahawiyya a inda ibnu abul izzi al-hanafi yake cewa sai ka samu babban malami daga cikin malaman asha'ira malaman asha'ira ne wani an faɗa kai ɗan Najeriya ba za ka gane ba sai an faɗa da yarenka da ka sani masu karatun alwajud wal qidam wal wal mahalafatu muna karanta ne da suke karanta haka suke karanta wal baqa wal mahalafatu to masu wannan irin aqida yace sai ka samu ɗaya daga cikin su hamshakin malami ne amma ya zo mutuwa sai a tambaye shi akan wace aqida kake sai ya ce shi ma wallahi bai san aqidar da yake ba dubi babban malami irin ibn al-juwaini mai littafin warakat al fiqh yana da littattafai da ya rubuta akan irin wannan hayaniya da bankaura da ɗimuwa da rudani kitabul jadal al-kafiyatu fil jadal duk ya gama waɗannan rubuce-rubucen gaba ɗaya da ya zo rasuwa aka ce wai algafata malam yanzu wacce aƙida kake cike ce ya rantse da Allah ya shiga cikin rudani da rikicin aƙida yanda yake shi kanshi yanzu bai san aƙida da yake ba sai dai yana fatan Allah ya ɗauke shi a kan aƙidar gajiyayyun tsofaffi na ƙasar mai ƙasar Iraki ma'ana kamar ya rasa yadda ma zai iya ce muku ina kan aƙidar annabi ne ko ina kan aƙidar wani ko ina kan aƙidar wani sai dai yan tsofaffi ɗin nan da za su ɗauko kuli-kuli da rama da rogo da binkin suna talla waɗanda in ba an lalata aƙidarsu ba za ka ga Allah ne a zuciyarsu kawai duk inda ta yi tuntuɓe za ta ce Allah duk inda ta yi abu subhanallahi in ba Allah la ta da ta ta ce shehu tijjani ko Amadu, wane ne ko wane ne wane a ƙashin gaskiya saboda Allah duk ba komai yake kai mutane zuwa ga wannan ruɗanin ba sai abu ɗaya shine ka tayar ma sanin Allah ba ta hanyar da ake sanin Allah ba jama'a mun gane wannan da kyau ku duk sanda kake son ka koyi ƙira kake son ka koyi ƙira ya kamata ka tafi makera wurin makera ka je ka koya a ce ka tafi wurin maɗin ka teloli ka ce ka zo a koya maka ainihin ƙira. shin ka tafi neman ilimin abin da kake so a inda ainihin ya cancanta to shi yasa shi kanshi ibnu abul izz eh, eh, al-imam fahawi a cikin aqida sai yace wanda duk ya nemi sanin abin da ba a yarje mishi da ya nemi sanin shi ba sakamakon haka kuma sai an hana mishi samun abin da ma ya kamata ya samu don bahaushe ce kowa ya daka rawar wani zai rasa birnin daka tashi abin da aka ce ka je ka nemi sanin Allah ta hanya kaza ta hanya kaza sai ka je ka kama wasu hanyoyin daji to abin da ya kamata ma ka sani sai zan duk gaba ɗaya ka asara gaba ɗaya shi yasa wanda duk yake da wannan aƙidar jama'a yana da tabbas a kanta a nan ne zan faɗi magana kamar haka ɗan shi'a da za ka ji wani zindiƙin ɗan shi'a ya zube yana rera waƙa ko wani arne daga cikin 'yan shi'a ya miƙe na wa'azi ka ji yana cewa shi da ahlus sunna ne amma daga baya sai koma ya zama ɗan shi'a me yasa wai saboda ya ga gazawa ta ainihin ilimi na ahlus sunna ko ya ga matsaloli a cikin ilimin ahlus sunna a'a sai dai ahlus sunna irin iyayenka da ke cewa su ahlus sunnati ne ma'ana ahlus tariqati ne amma in dai ahlus sunna ne waɗanda suka amsa sunansu sam ba a taɓa samu a tarihin musulunci ahlus sunna ya koma cikin shi'a ba domin ba zai yi a ce mai ahalin sunnan batun farko sai in ya tabbata cewa ya san sunnan ita ku sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ya zan kasanta sannan kai ribar ka bata duk malaman nan da kuka ji sun yi rigga daga izala ne sun koma ɗariƙa daga izala ne sun koma bid'a ma san ba su san sunna ba izala suka shiga kawai amma in sun san sunna abin da ake nufi sunna bi ma'anar sunna baya yiwuwa kana tare da manzon Allah ka rabu da shi ku karanta hadisin hudaybiya sulhun hudaybiya ku ji da aka zo aka ce kafirai maka suka ce Manzan Allah duk wanda ya gudu daga cikin jama'an mu ya dawo wurinka za ka mayan mana da abinmu musulmi suka ce subhanallahi ya manzon Allah yanzu kai ka yadda a ɗauki musulmi a koma da shi yin arna manzon Allah ya ce na yadda saboda manzon Allah ya san ko an koma da kai an koma da kai ne kawai amma zuciyarka tana nan tana nan kai ɗan manzon Allah ga na kashe ni ne ɗan manzon Allah tsantsa ne ba yadda za a yi in dai ka ɗanɗana addinin manzon Allah ba ka taɓa bari duk wanda ka biya koma din nan dama can dan iska ne akwai abin da ya kawo shi ya ga wata budurwa ne yana so ko ya aura ta tsufa ko an kasa shi ya koma amma tsantsar abin da ka nema sunna ka taho da ka zo kuma baka zauna da jahilci ba ka tsaya ka santa wallahi na lazumce maka ina fatan ka kawo mini kwaya ɗaya wanda ya cika wannan sharadin daga baya ya zo ya bata. akwai tukuici mai tsoka babu yadda za a yi duk karanta hadisin bukhari ma har wa yau a cikin ainihin kitabu badi ilwahai hadisin ainihin abu sufyan da su ainihin sanda suka je fatauci a can ƙasar rom da aka kira su na daga cikin tambayoyin da sarki hirakale ya musu shine shin wani daga cikin mabiyan muhammad sallallahu alaihi wasallama yana ridda ya yi fishi ya ba addinin sai ce sam ba sa ridda in sun shiga duk mutumin da ka ji da dama bai shiga addinin ba a turanta ne ya shiga kawai ko kuma akwai abin da dama ya shigo da shi don haka sai zama ba ma ya shigo ba ne kawai ya zo samun wannan abin ne don haka jama'a su san wannan in dai ka samu aƙidar ahalus sunna shi yasa ka ga. abu mafi girma gare mu dangane da harkar yaɗa da awan mu shine ne wajibi ne mu yi karatu wajibi ne a yi karatu karatu an ce karatu ba wai karatu ka je ka dan iya na halwadi na ɗaya ko na biyu shi ke ka yi kinkime neman naɗi kana ta shan zufa ba komai akan ka sai ainihin majina a'a ana nufin ka tsaya ka yi karatu ka goge ka gogu a cikin karatu yadda yake kana faɗin magana ne akan tabbas baka ji Allah ya bi irin waɗannan ba yake cewa warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min ind rabbina waɗanda kafarsu ta dira a cikin ilimi suka zauna daren daƙam akan kafafuwarsu ba sa digirgire ba langa suke ba duk matsalar da ta zo musu a cikin alkur'ani ko hadisi sai suke ce mun imani duk gaba ɗaya daga wurin Allah ne mutumin duk da bai samu ilimi ne yaƙini ba babu yadda za a iya sallama wa Allah baki ɗaya sai ya zan yana da jayayya a wani wuri ba ka ganin turawa jajiba jajiba suke yi in suka ji an ce Allah ya ce kaza a cikin alkur'ani saboda ilimin su na bature ilimin bature ilimi ne annazari ilimi ne da ya tsayo akan sai an bincika an gane shi kuma Allah da tabbas yake magana don haka Allah ya faɗi magana sai su yi taɗi girgire ko wannan gaskiya ne ko kaza ne ko kaza ne ko kaza ne can sai Allah ya ce wa min kulli shay'in la'allakun zawjayn la'allakum tadhakkaruna komai da kuka gani a duniya namiji da mace muka halitta to ba namiji da mace kaza da zakara kadai ake nufi ko kuma Adamu da Hawwa'u ko Aisha da ainihin Muhammad ba a'a ba kadai abin da ake nufi ba Allah yana cewa ne wannan kulli shay'in daga komai halakana zauje ne duk abin da ka gani negative da positive ne duk abin da ka gani a duniya negative da positive ne yanzu wannan ayar ta zo ne biologically tana magana akan halittu ne tsirrai sai turawa suke ganin anya su akwai abubuwan da a cikin karatunsu suna ganin akwai abubuwan da positive suke kaɗai ba negative akwai abubuwan da suke negative kaɗai babu positive bature garin ya bincike wai ya gano cewa maganan nan ta Allah ƙarya ce sai gano gaskiyar magana garin haka aka gano wutar lantarki ba a garin wannan laliban a ƙaryata Allah da manzon Allah don a kunyata manzon Allah a ce ƙur'anin ma ƙarya izo da shi garin bature wannan sharrin garin haka ne har aka je aka gano up aiko duk abin da aka ce negative da positive don haka ce wuta sai a ce me kenan ruwa in ce zafi sai a ce me kenan sanyi to aiko in har aka haɗa wuta aka haɗa ruwa aka haɗa zafi aka haɗa sanyi to haske zai iya fita daga haka ne wutar lantarki suka fitar da ita a cikin ainihin wannan binciken nasu jama'ar musulmi mun gane wannan to bature kenan shi bai imani da Allah ba amma musulmi fa waɗanda suke malamai da ƙafafuwansu suka zaunu daren daƙam shine Allah ya ta'abirin da arrasikhuna ai allazina rasakhu fil ilmi waɗanda suka yi zurfi ƙafafuwansu suka tabbata ilimi duk abin da ya zo musu qur'ani ko hadisi sun ce amanna bihi amanna bihi shike gaba sai ce mun yi imani da abin sannan sai ce kuma duk daga wurin Allah ne ba ma wai su fara cewa a duka daga wurin Allah sannan sai mun yi imani ba a mun yi imani da abin yadda koda daga nan aka tsaya ya isa sai ce kuma duk daga wurin Allah ne jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko to shi yasa kowa ya je koyi aqida ahli sunna don ya samu tabbata a kanta shine malam yace wa dalilan wadihan ala sabati ha, da kuma wannan cewa dalili ne karara akan tabbatar masu aqida ta ainihin sunna wa himayatillahi lahum amama ahlil batil da kuma irin yadda Allah yake kiyaye su masu aƙida ta gari a gaban ainihin maƙaryata, maɓarnata, ‘yan ta'adda, ‘yan bid'a, mushrikai, bokaye, wartafa a sha'anu haza shab sai al'amarin wannan saurayi ya ɗaukaku baina ahalihi a tsakanin ainihin dangin shi wa ashiratihi da kuma ainihin mutanen da yake rayuwa a tsakaninsu. Asalin ashira su ne mutanen da kake rayuwa a tsakaninsu. sun sha bamban kaɗan da ma'anar dangi ai da ma'anar ahalu ahalu sai a ce iyalanka to kamar wa matarka yarka ‘ya'yanka iyayenka sai a ce ahaluka to a ashira kuma fa a nan sai ya zama mutanen da kake rayuwa a tsakaninsu ainihin wato abin da ya shafi su ka ne makwabta ne na kusa abokai ne na waje mutanen angoku shi yasa ka ji can Allah ya ce wa ashirati hillati tu'uhi da kuma dangin shi wato mutanen anguwarsu waɗanda yake rayuwa a tsakankaninsu to al'ashira da al'ahalu in suka haɗu haka ya kamata a fassara ma'ana tsakanin ainihin dangin shi wato iyalan shi da kuma dangin shi wa yaki hadda mutanen ƙauyen ma sai aka ɗaukaki wannan yaro al'amarin shi ya sama wa saqafat haibatu hadha sahir kwarjinin da wannan boka yake da shi sai watse a gaban jama'a da can ana ganin haba yaro kai a hankali wannan bokan in ya harare ka daga nesa ma ba su ma za kai ba sai ga ga al'amari karara ya faru wannan yaro Allah ya ɗaukaka shi min a ayunin nasi sai ainihin martaba ta wannan boka sai ta zube a tsakanin mutane ka san mutane da masu ba gaskiya sai ka sani ba a'a mu'jiza da karama ce in suke gani ta hanya haka ne suke iya ganawa na babba ne kawai to su abin da suke gani wannan boka ai karama yake da ita to ka'ida wajen sanin karama shine sai in ta fito daga wanda ke tsoron Allah sannan sai a ce wannan karama ce kuma ita ba tana faruwa ba ne ta hanyar muƙabalanta in ka ce ku zo in nuna muku kaza za ku san ni waliyi ne to duk abin da kai a wannan lokacin ƙarya ne akwai wata dabara da ka bi ka haɗa ko dai psychologically ko a hankalce a dabarance ka je kai wani dabaru ko kuma a tsafance amma shi waliyi abin faruwa kaɗai yake shi yanzu wannan yaro kaɗai ya bi shari'o'in da aka ce ne ya bi zai samu tsari insha Allah kenan kuma abu ya faru Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yace wallahu akbar Allah shine babba walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah wa man nasru illa min indillahi nasara ba daga kowa take ba sai daga Allah kun ji ka'ida kenan jama'a kullum ana koyar da mu kar ka fitar da wani aljani ka je kana alfaharin kai ka fitar da aljani ka ce Allah ya fitar da aljanu, ko Allah ya taimake ka ka fitar da aljanu, ko Allah ya baka nasara akai yanzu gashi wahidu bali ne ya ba da shawara duk yadda akai ko amma ku duba daga ƙarshe ya ce sai ni wahidu dan masar a'a sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah Allah shi ya fi kowa girma nasara ba daga wurin kowa take ba sai daga wurin Allah Zama mun gane wannan da kyau ko to ta iya yiwa ka ce to yanzu ina waɗannan tahassinat waɗanne iri ne kun hana mu shan rubutun sha kun hana guru da laya kun hana tsubbace tsubbace bokanci duk wani hirzi da ake yi a gida wasu layan tsari a mota a sikiyari da ake sawa duk a ofis ne duk kun ce komai ba kyau to sai ne Imalan ya ce wa hakumu tahsinat da waɗannan tsari da suka tabbata a cikin sunan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to jama'a kun ji izalar gaskiya ke izalatul bid'a wa iqamatus sunna amma ba izalatul bid'a wa iqamatul bid'a ba ko kuma izalatul bid'a wa iqamatus shuru eh don aka raba ka da laya kuma kace sai me aka ce shuru to an yi izalatul bid'a wa iqamatus shuru to in shuru ta yawa me zaka ko kai kadai ka zauna a ɗakin ka shuru ka wuni ka kwana ka wuni ka kwana kullum ba abin da zaka fara tunani sai saban Allah ka zauna da kyau ka gani wallahi na baka wannan assignment ka je ka gani ka zauna ka wuni ka kwana ka wuni ka kwana ba ka aikin komai sai da ka tuwo ka cika koshi wallahi sai ka fara tunanin ina zaka yi nufaban Allah zaka zo ka ji hadisin da ke mara baya akan haka babu wanda shedan yake galaba akan shi sai wanda ya zauna shiru shi kadai ba komai ba kowa tare da shi to an ce maka guru da laya ba kyau tsibbu ba kyau kaza ba kyau sai aka zo da yakka daga gidan miji aka ce alhaji ga yakka ta haukace to da ta malam ya za a yi sai malam ya ce to ai dai babu yadda za a yi to dai ba da kyau dai kada dai a je wurin boka to ba kyau to shi kenan a tafi a je Kaduna wurin asibitin mahaukata aka je duk aka yi abin da za a yi sai aka dawo har yanzu bata warke ba to yanzu yaya za a yi shi kenan sai ji ana wani mai kasau kasau gashi nan a gidan rediyo ya bayyana yana maganin duk wani hauka duk wani aljani duk wani kaza sai zara jiki baka sani ba sai zai ɗauki ainihin hanya ya kama ishi ta sai zai kai ta me yasa saboda kai mai izalatul bid'a wai mata shuru ya ji shuru dan haka ya nemi abin da zai cike wannan shuru din jama'a mun gane wannan da kyau ko yau wato shi yasa mu mun ce laya ba kyau guru ba kyau kambu ba kyau wannan tsari da ake sawa a gida ba kyau kafi da ake a gida ba kyau direba ba kyau ka sa ainihin wannan laya a siyarin mota dan a taɓa ka sa a siyarin babur mai sai da tireda karkasa mai shago karkasa ofisa karkasa to yanzu yaya za ka ga makiya dare da rana makiyan aljanu da mutane sun ta saka gaba suna son su fata fata da kai ya za ka yi sai malam ya ce to ga matakan da ɗaya bayan ɗaya in ka bi su za ka zauna lafiya alhisnul awwal matakin tsari na farko ta kulu saba a tamaratin ya ce sai ka samu dabino guda bakwai busassu ka rinka cin su ko ka ci su alar riƙi da safe a kan yawunka kafin ainihin wato ka fara gurɓata yawunka da komai kenan shine ma'ana alar riƙi da safe kafin ka ci komai ka yi alwala ka yi sallah ka yi brush bakinka fes ba abin da yake a bakinka sai yawu baka sha koko ba baka sha ti ba baka ci komai ba to sai ka samu busassun ainihin wato dabino guda bakwai sai ka ci malam yace in istafata an yakuna min tamril madinatin nabawiyya fa hadha huwa al in za ka iya nemo dabino daga cikin dabinan madina to wannan shine abin da aka fi so domin a cikin riwayar wannan hadisin da za mu zo mu ji cewa bukhari ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam dabinan madina dabinan na madina ma sai ya wanda yake na wajen awali wanda yake a gabashin madina wanda gonakin da ke gabashin madina domin waɗannan gonakin an tabbatar da cewa mafi yawancin shukar dabinansu annabi sallallahu alaihi wasallama da hannun shi ya shiga cikin jama'a da ainihin suka shuka to sai zama albarka kan albarka kan albarka jama'a mun gane wannan da kyau ko to amma in bai samu ba duk inda ka samu ajiwa ajiwa din shine zaka gan shi asalatan wato asalin shi dabino ne wanda yake busasshe haka zaka gan shi zaka ga shi kamar babu nama tsoka irin tsokan nan a jikin shi ba kuma shi haka yake ba kuma za a ɗibo shi ɗanyen shi da tsokan shi tsokan shi a'a ka sa shi ya bushe ramau ba a'a shi inda za a tsinko shi yadda ka san bagaruwa ake tsinko ta hakan nan kandar kandar din nan misali to haka shi ma ake tsinko shi ainihin haka yake busasshe ne ana iya samun shi a wurare ainihin da dama na san a nan najeriya ta arewa inda na san an fi samun shi shine can wajen jihar ƙarshen jihar kano zuwa cikin ainihin jihar jigawa wajejen ainihin garin dutse da sauransu ana samu a wajejen nan akwai wasu ƙananan hukumomi kamar malam madori ne ake ce musu da ina ne da ina ne duk ana ainihin iya samun su a wannan eh, na shuwarin wajen shuwarin ana iya samu a wajen shuwarin duk ana iya samun shi a wannan wurin to babu laifin ka same shi guda ba to sai malam ya ce wa in lam tastati in kuwa baka samu irin na madina ba a na madinan baka samu na awalin madina ba fa ayyu tamrin ajwa kowane irin busasshen dabino ta tawaffara ladaika wanda ya samu gare ka sai ka ci jama'a kun ji fikihu kenan kun ji fikihu kenan ko kun ji ilimi kenan yanzu aka baka ka ji ilimin fikihu ko kaji a tubbu kenan likitanci kenan aka baka ko to dan ka san mu mu fiqhu fiqhu sunna ne mu mu tubbun a tubbun nabawi ne sai ya ce ya qulu nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man tasabbaha sab'a samarati wanda ya sammako da dabinai guda bakwai ajwatan busassu lam yadurru zalika al-yawma summun guba ba za ta cutar da shi ba a wannan yini ita ce sun guba ko dafi da za a zuba maka wani poison wani guba a cikin abinci ko abin sha ko madara ko menene ba zai cutar da kai ba a wannan yini wala sihirin haka sihiri ba zai cika ba a wannan yini jama'a mun gane wannan da kyau to ta yi haka ce a ah, to ai kaga in ya ce in mutum kawai ya sa ta so daya ai kenan kawai matuƙa kullum yana tare da ita to kaji inda ka fada ai dai layan ma cewa kai kullum sai kana tare da ita take aiki ku to shi ma binan in dai ka ci da safe to har rana ta faɗi zai maka tsari insha Allahu ta'ala idan da daddare ne ka ci har gari ya waye jama'a mun gane wannan da kyau ku to laya ko kun san akwai layin da ake baka ka haɗiya a nan ƙasar sai ka je wurin malam mai laya zai baka ici haɗi faɗi faɗi sai ga an baka wasu yan mutsi mutsin layu kana ta haɗiya kana ta haɗiya la ilaha illallah muhammadu a baka laya bibin rago da zaren kaɗi da wata takarda da aka rubuta haruffa waɗanda haruffan nan ko ya zan masu ma'ana ne ko marasa ma'ana ne kawai a ka haɗi da ƙarshe sai a zo a ce mutum yana da appendix yana da tsutsar ciki yana da appendix yana da kaza a yi ta haɗa kuɗi a masallaci a je za a operation sai an je kawai sai a ga laya ya haɗi a matsayaci kawai ka wahalar da al'ummar musulmi ka ki jin sunna da yake jawo bala'i kenan jama'a Allah ya shiryar da mu Ga shi dai malam yace rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi yace ainihin ka duba mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da arba'in da tara wannan kafin da kaga ya sa yana nufin kitabu tibbi kitab shine kaf din duk babu ba'in ba'un kuma da kaga ya sa shine ainihin babu dawa'i al ajwati lis ma'ana ka duba littafin da ke magana a kan tibbu littafin likitanci sannan babu magani da busan ainihin dabino game da ainihin cutar sihiri a musulmi mun gane wannan da kyau ko to kun ji ismi na farko kenan mataki na farko kenan game da yadda ake bi a samu tsaruwa da izinin Allah daga al'amarin da ya zama ainihin wato an yi wa mutum sihiri ne to irin wannan na daga cikin ainihin abin da bincike sakamakon wannan hadisin ya nuna muka samu irin wannan dabinan aka farfasa shi tun da dama galibi shi busasshen dabino ne dama don aka farfasa shi aka daka shi ya gari ya gari sosai aka samu aka zuba a cikin ainihin wato zuma na daga abin da ke taimakawa wanda ya riga ya ci sihiri ko ya riga ya sha sihiri to yana lalata sihirin da ke ainihin cikin cikin sai zama kawai sai ka sayar da shi ko fitsarar da shi a ce don yanzu wannan kun ga ana ci ne kafin a yi maka sihirin to yanzu in ya faru an yi sihirin fa sai a samo tatacciyar zuma mai kyau sai a samo wannan busasshen dabino sai a daka su guda bakwai din nan aka daka su sai a ɗibe su sai a zuba a cikin zuba shi kenan sai a cuɗa wanda ya zan ya riga an yi mai asiri ya zama a ga yana yawan shakuwa a ga yana yawan kamar zai amai ko kuma yana ƙaƙarin amai ko kuma ya aman sai ya taro aman da ƙarfi amma sai kaɗai zai fito aman ya koma mishi to sai a fara zargin nau'in asirin nan wane ya ci ko ya sha don haka ibo wannan garin dabino aka raka aka zuba shi ainihin a cikin zuma aka ba shi ya sha kamar cokali biyu cokali uku ya sha da safe kafin cin abinci da daddare bayan ya ci abinci in Allah ya so sai zama wannan asirin na ciki din kuma sai lalace ya amayar da shi ko kuma ya kasa yadda shi da izinin Allah alhisnu sani tsari na biyu daga cikin jeren giya ainihin wato matakan tsari malam ya ce alwudu'u alwala alwala din nan da ka ganta ita kanta sukutun da guda tana maganin tsafi tana maganin tsurku tana maganin bokanci da yan yiri da yan dabo in har kana zama da alwala sai ai ta ma ko asiri sai ka zauna lafiya to amma alwala wacce iri ba irin alwala da ga da iyaye da kakanni ba ba alwalar shehinnai da mallamai ba amma alwala irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wadda ta zo a cikin alkur'ani ta zo a cikin ingantacciyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ka je ka nemi jeren giyar kasusuwan mu daga cikin kasar din sarmul batar din nan kasar na talatin da tara an yi gwargwadon bayanai dangane da ainihin alwala wanda a takaice abin da muka ce shine lallai in za ka fara alwala ka fara da bismillahir rahmanir rahim babu shakka hadisi ya tabbata ainihin dangane bismillahi ka fara da bismillah dangane da ainihin fara alwala hadisi ya tabbata annabi yake babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a cikin ta dan haka kana ainihin zuwa zaka fara alwala sai kai bismillah Abinda zaka fara kenan bismillah in ka manta kana cikin yin alwala sai kai bismillah amma da gangan kai kunnan uwar shegu saboda shegantaka kadai ka yin bismillah a farkon alwala alwala ka babu ita jama'a mun gane wannan da kyau ko to in kai bismillah nan sai ka zo sai ka ainihin fara ka yi asuwaki ka goge haƙoranka da asuwaki ne za kai da brush ne za kai da yatsa ne za yi. yin asuwaki abu ne wanda yake ba lallai sai da wannan ita. ba in kana da hali manufa ita don yin asuwakin ba shi daga cikin rukunan alwalar ba shi daga cikin a'a abubuwa ne waɗanda an so ka tsabtace bakinka kafin ka ainihin fara yin alwala don haka da brush ne za ka sa da ainihin goge haƙori ka je goge haƙoranka sannan ka kammala sai ka ɗibo ruwa ka wanke tafukan hannayenka so uku ba wai dama uku hagu uku ba a'a da dama da hagu za ka haɗa ka wanke so uku ka ɗibo ruwa ka kukura bakinka ka zubar so uku ka ɗibo ka shaƙe ka fyace so uku shaƙa ɗin ana yin ta da dama ne tacewa kuma za ka iya tacewa da dama ɗin za kuma ka iya sa hannun hagu a kan karan hancin ka ainihin ka face amma ita shaƙar dai da dama ake in kai wannan sannan sai ka wanke fuskarka duk cikin kwarmin fuskarka ka tabbatar faɗin fuska na fara daga gindin kunnen dama zuwa ainihin gindin kunne na hagu tsawonta kuma yana farawa daga inda gashi na yau kullum ɗin mutane ke fito musu goshi zuwa ainihin haɓa ma'ana wani yana da gashi ya zarce mishi ya shigo har ainihin gaban goshin shi to ba zai lura da cewa daga inda gashi ya tsaya mishi ba wani kuma yana da sauko gashin ya tafi ya fafake can ya koma baya to abin da ake cewa shine inda aka san cewa mutane masu kyakkyawar halitta yau da kullum gashi na fito musu to daga nan ne ake wankewa a wanke fuska sau uku a wanke hannun dama sau uku hannun dama ɗin nan za a wanke shi duka da zira'i a shigar da gwiwa hannu su ɗaya su ɗaya bayan ɗaya a zo wanki na biyu daga wuyan hannu zuwa gwiwa hannu wanki na uku daga wuyan hannu zuwa gwiwa hannu hannun hagu ma sai a yi mata haka a dangwalo ruwa a shafi kai a dawo da shafar kai wannan laimar da ta rage ta hannunka sai kuma ka shafi ainihin kunnenka da ita kakka sake sabunta ruwa da malaman fikin suka ce wa tajdidul ma'ilahuma sabunta ruwa ga fatun kunnuwa suka katun a bal hiya bid'atu ba sunna ba ce domin hadisan da suka roda ita hadisai ne matattu ba su inganta ba imamu ahmad bin hanbali da aka yi mishi tambaya a kai sai yake waɗannan hadisai ba su tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka aiki su ainihin bid'a ne ka karanta ainihin wato littafin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna da kuma ainihin littafin irwa'ul ghalil duk malamai sun bayyana ainihin waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya don haka tabbataccen abu shine in ka shafi kanka ka dawo da shafa sai ka ainihin shafi kunnanka in ka sake kana ganin akwai bukata don ya tabbata annabi yana yin ainihin shafar kai so ɗaya yana yi so biyu yana yi so uku karanta cikin littafin sunan abi dauda karanta tamamul minna nan ma za ka samu bayani sai ka ainihin ƙara shafar kanka ka dawo da shafar duk sanda ka shafi kanka ka dawo da shafa to sai ka ainihin wuce kunnuwanka shine yake al-udhnani min ar-ra's al min ar-ra's ana shafar kunnuwa ne tare da ainihin hukuncin kai domin hukuncin su ɗaya in ka duba a alwala su ne suke ɗaukar wannan hukuncin in ba hukki ka sa a kafarka ba daga kanka sai kunnen ka su kaɗai ake shafa to don haka shafa ɗaya ake musu al'uzunani minar ra'asi hadisi ne sahihi al'imamu turmizi ya ruwaito shi al'imamu bin maja ya ruwaito shi karanta littafin sulsulatul ahadithus sahiha mujalladi na farko da littafin al-khilafiyat na al-imamu al-baihaqi tahqiqin ainihin mashhur salman duk zaka bi gamsassun bayanai akan waɗannan abubuwa don ka shafi kunnuwan nan naka me ya rage sai kuma kafa kafarka ta dama ita ma ka zuba ruwa so uku ka wanke ta ta hagu ka zuba ruwa so uku ka wanke ta ka da ainihin tsakanin yatsun nan naka to wannan yi so uku da kaji an ce abin da sunna ta so kenan in ka waye gari a famfo ne kake alaula in da yadda ka rinka tarbowa kana yi so uku to in ba haka ba to sai kai gwargwadon yadda za ka ga cewa kai dai ka wanke wannan gaba ba tare da almubazarancin ruwa ba malamai sun tabbatar da cewa an hana ka ƙetare yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kuma an tabbatar da cewa bai halatta ka wanke sau hudu ba jama'ar musulmi mu gane wannan don ka idar da alwalai shine sai kai ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين Hadisi ne sahihi al-imam muslim ya rawaito shi tirmidhi ya rawaito shi da wannan cikakken lafazi amma kakai ƙarin da ainihin malaman ƙawa'idi mai ƙawa'idi ya kawo cewa wa ja'alni min ibadika salihin wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba banda daga ido sama irin an gama din nan a kalli sama kamar yadda zaka gani a cikin littafin da aka sa jagoran mai sallah ko jagoran masallaci ko a daga yatsa sama abubuwan nan ba tabbatattu bane Allah madaukakin sarki shirye da mu to shine sai malam yace alwala fa inna sihra la yu'assiru fil muslim mutawabbi fa inna sihra la yu'assiru fi al-muslim al-mutawaddi alwala ba ta tasiri ba ta bari wato sihiri fa inna sihra la yu'assiru fi al-muslim al-mutawaddi sihiri tsafi bori bokanci canfi da duk waɗannan abubuwa ba sa a kan mutumin da yake musulmi ne mai alwala wa innal muslima al bi mala'ikatin min rahman mutumin da yake musulmi ne mai alwala tsararre ne da mala'iku daga ainihin Allah maɗaukakin sarki jalla wa'ala Allah maɗaukakin sarki yana sanya ainihin masu gadi masu kula suna tsare mutumin da yake da alwala zama kun ji wannan shi yake kira fiqhu ko tibbu likitanci ko fiqhu to sunna fa ita ce fa an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala ibnu abbas yake manzon Allah ya ce tahiru hadhihi al-ajsada tahharakumullahu ku rinka tsarkake waɗannan jikkunan naku Allah ya tsarkake ku wato ku rinka zama cikin tsarki Allah kuma zai tsare ku ya tsarkake ku fa innahu laysa min abdin yabitu tahiran domin babu wani bawa da zai kwana cikin tsarki illa bata ta ma'ahu fi shi'arihi malakun sai ya zama wani mala'ika ya kwana tsakanin tufafin shi da kuma fatar jikin shi shi'ar ɗin gashi a ƙasa mala yace a shi'aru ma yalil badnal insani min saubin aw ghairihi shine abin da ke kusa da jikin mutum na tufa ko wani makamantan haka ma'ana tsakanin kai da rigarka ɗin nan tsakanin naman jikinka da rigarka to sai mala'ika ya zo ya kwanta a wannan tsakanin matuƙa ka kwanta da alwala dan Allah wannan tsarin ko a White House akwai irin shi ko a Zila akwai irin shi babu wannan tsarin na Allah ne jama'a mun gane wannan da kyau ko layan kalibu sa'atan minan laili mutumin da ya kwanta da alwala babu yadda zai ya juya wani ɗan lokaci na daga dare illa qala sai wannan mala'ika ya ce Allahumma ghafir li abdika Allah ka gafarta bawan nan naka fa innahu ba ta fahira domin ya kwanta da tsarki duk sanda kai motsi kaɗan juya haka kalan gabe sai ya ce Allahumma ghafir li abdika fa innahu ba ta fahira sannan ga security full security cikakken tsaro Tashi fa ga fatar jikinka to me zai taba ka kuma ba abin da zai taba to amma zuwa kake kai alkafura kana fito kana waka india kana waka soyayya ka kwanta tuni aljanu za su yi ne ka dama ka same su akan shimfiɗar ka gani shi a ƙasa yake rawahu tabarani sun awsat al-imam tabarani rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-awsat bi isnadin jayyidin da isnadi mai nagarta wato kyakkyawa qalahu al-munziri fi at-targhib munziri ya faɗi a cikin littafin at-targhib wa tarhib a cikin mujalladi na biyu shafi na goma sha uku al-hisn thalith tsari na uku daga cikin jeren giyar matakan tsari da malam yake kawa a wannan littafi da izinin Allah al-muhafazatu ala salatil jama'a kula da sallar jam'i kullum ya zama sallar duk da zaka yi a jam'i zaka yi duk sallar da zaka taho a jam'i zaka yi wannan yana sa ka samu tsaruwa daga sharrin shaidanin aljani daga sharrin sihiri daga sharrin matsafi daga sharrin duk wani mugu malam yace al muhafazatu ala salatil jama'ati taj'alu al muslima fi ma'manin min ash kula da ainihin sallar jam'i tana sanya musulmi ya zan yana rayuwa a cikin aminci daga ainihin sharrin shaidan wa tahawulu fiha sakaci da wasa da wulakanta ita sallar jam'i din ya ja'ala shaytana ya ala alal insan zai iya sanya shaiɗan ya rinka samun nasara akan mutum wa idza tahwaza alaihi in ko har shaiɗan ya zan ya samu nasara akan mutum asabahu bil masi zai iya ainihin samun wannan mutum ta hanyar mas ya iya shiga jikin shi kai tsaye ba gaira ba sabab ko kuma da zaran ya cutar da ainihin shaiɗanin shaiɗanin ya shige shi kai tsaye awi sihir ko kuma ta hanyar sihiri da zaran an turo wani ya zo kawai ya same ka ba wanka da sallah a jama'a shi kenan sai shaidan ya same ka ya make ka ko ya shige ka au gairi ko kuma wata hanya daban ɗan sai ya samu dama ya ainihin nasara a kanka ko ya rinka sace maka kuɗi ko ya rinka ruɗa maka gida ko ya rinka taɓa 'ya'yanka ko ya ƙoƙarin karya jalinka shine ka saro kaya sai ka zo ka samu kafin gari ya waye waɗannan kayan an sace rabi kuma kwaɗanka yana nan daren daƙam kwaɗo na ɗaya yana nan kwaɗo na biyu yana nan ged na biyu yana nan ged na uku komai yana nan daren da kam amma kuma jali ya karye me yasa saboda baka kula da ainihin sallah shaidani ya samu iko a kanka dan haka sai zai iya lalata ka ko ta ina duk abin da baka tunani zai iya zuwa yi da je gonar ka yi fata fata da banya ka ka ɗauka cewa wasu dorai ne ka je ka sanya mutum mutumin ƙarya duk baki ɗaya wannan shaidani yana nan tare da kai shine yake au ghairi ashiya'i ko kuma wasu abubuwan daban ma waɗanda ainihin Allah ya kabiru alaiha shaitan wanda shaitan zai iya samun iko da izinin Allah ya je ya lalata maka har abin hawan ka sai rinka rikita maka komai zai iya maka in dai Allah ya bashi iko akai to jama'a kun ji wannan shine fiqhu to bambancin kullum abin da muke gaya jama'a bambancin wannan harka tamu da muka zo muna gaya wa jama'a a zo a bi hanyar salaf ana cewa su albani sun kawo wata sabuwar hanya sai Muhammad bin Usman su Ja'far su Dr. Ahmad su Abdul Wahab sun kawo wata sabuwar hanya bambancin abin da muke kira zuwa gare shi ba mu muka kawo ba a'a mu ma mun zo mun samu ne a kai amma daidai ne sai muke kiran mutane a kai shine an samu an ɗora mutane a kan fiƙihu wanda babu dalili don haka su kansu malikiya aka samu wasu suka yi tawaye karanta masalikul bilala muqaddimat ta sharhin risala ne yace galibin littattafan fiqhun da ake karanta na sauran mazhabobi sukan ɗan kawo dalili ingantacce ko mai rauni amma dai sun kawo yace amma fiqhun malikiya sai dai ai ta kawo magana wala ya yajuzu kaza wa ya yajuzu kaza wa an fa'ala kaza wa in kana kaza fa kaza babu dalili sai ce don haka ya tayan marisala zai sharhinta tare da ayoyi da hadisai da zantuttuka na ainihin sahabbai da tabi'ai yana mai kawo dalilai ingantattu daga alkur'ani ko sunna duk abin da mai risala ya kawo wanda ba dalili qur'ani ko hadisi sai malamin ya ce wannan magana da mai risala yake in ka taso daga sujuda ta biyu a raka'a ta ɗaya zuwa ta biyu ka miƙe faƙum kama anta ka miƙe kaf kamar yadda kake ba jilsatul istiraha sai ce a'a wannan magana ba daidai bane ta saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ga hadisai ga hadisai ga hadisai ingantattu yace kuma malaman malikiya ma an samu ibn al-arabi ibn abdul hakam sun ce ba su yarda da wannan magana ta mai risala ba amma sun yarda a yi satul israha da ya tafi mai risala ya ce in kana azumi ka ci ko ka sha da mantuwa sai ka rama sai ya zo ya ce a'a ba mu yarda ba manzo Allah ya ce ba ramuwa ba kafara hadisi sahihi cikin bukhari muslim cikin hakim dan haka ba a yarda da wannan magana ba to a da ake so a yi wa fiqh kenan to muka taso sai muka ce to bin irin wannan fikihin yana da haɗari ga rayuwarmu yana kuma da haɗari ga addininmu to amma su masu takalidanci sai suka zama wa in yarau sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila wa in yarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila masu takalidanci da dari ɗawan mazhabobi su kam sai suka ce ai ma rashin kawo dalilin nan dalili ne akan cewa maganan ma tana da dalili da ma aka yi magana ba a kawo dalili ba ai wannan ma wani dalili ne da ke nuna ai waɗannan malaman suna da dalili ne shi ya sa suka ƙi ainihin kawo dalilin ma da suka ga hanya ɓata sai suka ga hanya fa da suka ga shirya a ce annabi ya ce kaza kaza malam wani ya ce kaza sai ce saboda Allah ce saboda annabi ya ce sai suka ce a'a wannan an soke shi fiqh sunna kenan an soke shi to amma wannan fa sai suka ce ai suna da dalili duk da kaga ba su kawo ba su kawo dalilin babu jama'a musulmi mun gane wannan da kyau saboda haka ko da kai muƙallidi ne ba mu ji tahidi ba in ka ji malam wane ya yi magana ya kawo dalili Allah ya ce annabi ya ce malam wane ko da ya yi magana kawai sai salati ya zauna to kaga baka da ilimin da zaka iya ganawa yake da gaskiya amma ai kana da hankalin wane da ya magana ya kawo dalili ko to ji mai dalilin nan ko tuntuɓe aka wallahi kan katifa za a faɗa amma wallahi wancan aka yi tuntuɓe kwatami za a faɗa amma ba a faɗa gwalalo ko ku kududdufi ba domin wancan ya yi ne akan ya dogara da wani dalili don haka in ya zama dalilin nan kuskure ne sai ya zan Allah ya gani ya shi kokari yake ya kawo gyara sai Allah ya gafarta mishi sai kuma ya samu lada ɗaya to amma wannan da ya zo kawai alkafura ya ce to yi wa ya juzu kaza kaza ko wala ya juzu me dalili a yi dai annabi Muhammadu ne kawai yake magana haka har sahabbai in suka yi magana sai suna kawo dalili kai har annabi yi magana wani lokacin fa sai ya ce ku karanta inda Allah ya ce kaza ko ba ku karanta kaza ba da ya zo musu wa'azi kullu mauludin yuladu alal fitra illa anna abawaihi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajil bahimatin bahimatil eh, bahimatal jam'a annabi yace kowanne da ana haihuwar shi ne lafiyar shi kalau yana shirye da wankakkiyar zuciya da an ce musulunta ya musulunta duk ɗan duniya haka annabi ya ce kullu mauludi. duk ɗa tun daga fafaroma har fir'auna duk wanda kaga an haife shi a duniyan nan an haife shi ne lafiyar shi ras zuciyar shi fara take kwan da an ce ka musulunta ka ba annabi in ya girma zai musulunta sai ce sai dai in an yi rashin sa'a iyayen shi yahudawa ne sai su mai da shi ba yahudi in an yi rashin sa'a iyayen kiristoci ne sai su mai da shi kirista in an yi rashin sa'a maguzawa ne sai su mai da shi ba maguje sai annabi ya ce in baka fahimci misalin nan ba wannan jawabin nawa ga misali a hankalce sai ce misalin nan a hankalce shine ka duba tunkiya yadda take haihuwar ɗanta ka taɓa ganin ɗan tunkiya da tsagaggen kunne an haifi ɗan tunkiya a ce yanzu yanzu aka haife shi gashi da tsagaggen kunne ka taɓa ganin haka baka taba ganin haka ba a ƙasa hausa ana wani canti da ake tsagawa agwagwa kafarta ka taba ganin an kyankyashe agwagwa da tsagaggiyar kafa ka taba ganin ɗan adam an haife shi da bullo ko da fashin goshi ko da kalangu ko uku uku ko wani abu ba a taba ba duk inda ka gani yadda ya zo ne uban shi ko uwar shi ko kakannin shi suka sa aka yi mishi ma'ana in kana son ka rinka fahimtar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk can da misali ka je ka ɗauko abin da ya misali ka tasa a gaba tukuna abin da ya sa wani lokacin ba a koyon sunna yadda ya kamata ne a ƙa'ida in kana koyon ya ake gane magana annabi sai ka je manyan malaman hadisi irin su Abu Nu'aymin irin su al-Imam al-Hafiz al-Asfahani sai suka yi littafi Kitabu Amsal Rasulillah sallallahu alaihi misalan da manzon Allah yake manzon Allah ya buga misali da kaza ya buga misali da kaza to abin da ake so duk sanda manzon Allah ya misali ka ɗauki misalin ka duba abin da ya misalin tukuna sannan ka dawo ka karanta hadisin za a ga ka fahimta yanzu abin da nake so da kai ka tafi inda ake sai da tumaki ko shanu ka je ka saurari wata tinkiya ta haifi ɗanta nan take yanzu ta gama lashe shi ka kalli kunnen shi fes za ka gan shi da tsada to sai annabi ya ce kai ɗin nan haka aka haife ka lafiyayye ras a shirye kake da ka karɓi addinin musulunci to amma in aka yi rashin sa'a maguza suka haife ka ko suka rene ka ko yahudawa ko kiristoci to sai ka rikide sai ka zama haka da annabi ya gama karanta wannan sai ce iqra'u in shi'tum ko kuma abu huraira sai ce in kun so ku karanta ga inda Allah yake cewa fitratan lahi allati fatara nasa alaiha halitta Allah haka Allah ya halicci mutane la tabdila li khalqi babu wanda ya iske canza halitta Allah jama'ar musulmi mun gane wannan to abin da muke so shine jama'ar musulmi ku rinka gane waɗannan abubuwa shi yasa ainihin wato lallai in za a koya mutane fiqhu a koya musu fiqhu sunna ya'ya ɗin nan ƙanana za a buɗe musu islamiyya jama'a musulmi kada a fara da ahalali ku je ku faɗa a ko ina an buɗe islamiyya ka a fara da ahalali ka a fara da ƙawa'idi ka a fara da komai sai da alqur'ani sai da hadisi don suka kwari daren daƙam to kenan sai a kawo ahalari sai a kawo risala sai a kawo iziya sai a kawo komai sai a sa ya zama Allah da manzon Allah su ne gaba sannan su shehi wani suka fito suka yi sharhi kuma to amma yau yau an sa yaro a islamiya an fara koya mishi ahalari abubuwa sun shiga zuciyar shi wasu daidai wasu ba daidai ba sai qur'ani yazo wanda qur'ani ɗari bisa ɗari dukan shi daidai ne sai hadisan manzon Allah ingantattu da suka daidai ne sai suka zo mishi sai ya rinka ɗaukas yana auna su da wancan ahalari duk abin da ahalari ya sa hannu a kai sai yadda duk abin da ahalari bai sa hannu a kai ba sai a'a to shi ne sai ku ga an sake maimaita irin waɗannan eh, ainihin wato turgidin da gidajen malaman da ake fama da su jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye shi ne ainihin sai malam yake cewa ka dai ji wannan in har mutum ya zama bai kula da sallar jama'a sai ɗan ya samu iko kan shi yadda yake so da shi me dalili fa an abi darda'i daga baban darda'i radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu na ji manzon Allah yana cewa ma min salasatin fi qaryatin babu mutane uku da za su kasance a wani birni wala badin ko a wani ƙauye la tuqamu fihi musalla waɗanda waɗannan mutane ba a tsaye da sallar jam'i a cikinsu illa qad istahwaza alaihim shaitan sai shaitan ya ainihin same su ya dafe su asalin istahwaba. kamar a ce rago ne ka tashi kamo shi sai ka samo kafa shi ya zai ya kubuce to a ce mutum ne ka tashi kamo shi sai ka ɗaure igiya a wuyan shi ko kuma inda gashi ne sai ka riƙe makwankwaɗan shi gashin goshin shi ma'ana ya zama a dafi mutum dafar da ba zai iya kubucewa ba kamun kaza kuku shine istihwaza ma'ana sai ya zama shaidan ya ainihin dafe su fa jama'a sai annabi yace ina jan hankalinka ne maka nasiha ne maka gargaɗi ka rinka kula da sallar jama'a ka rinka haɗuwa da jama'an musulmi kana sallah fa inna ma ya akulu zi'ibu alqasiyata domin kyarkeci daga cikin dabbobi ba wadda yake ci sai wadda take warewa daga 'yan uwanta in aka ce ga tarin garken kyarkeci ainihin ga tarin garken awaki ko tumaki in daga kyarkeci ya samu cin wata daga cikin guda ɗarin nan to ita ce alƙasuwa wadda ta tsaya a can baya tana kiwo ita kaɗai ma'ana daga alƙasuwa sai kashewar zuciya rashin jin magana an yi an yi ta dawo gida taƙi sai ta tsaya a can baya ko to irin ta ce kyarkeci yake cinyewa Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu malam yace alhismin Rabe, hismi ɗari na ainihin ko ga lamba can a ƙasa yace rawahu bukhari al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na uku shafi na talatin da hudu ya yace ka karanta fathul bari wa muslim muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi a juz'i na shida shafi na sittin da uku nawawi yace ka karanta ainihin sharhin muslim tare da nawawi jama'a kun ji Ƙari na uku kenan alhismin rada ƙari na ainihin hudu kiyamun laili kiyamun laili tsayuwar dare sallani ne karatun alƙur'ani tasbihi to kiyamun laili in aka ce ba sai ka kwana kana yi ba maka ce sallar tahajjud kar ku ɗauka wai sallar tahajjud sai mutum ainihin ya kwane ne za a kira ta sallar tahajjud in kuka zo ma'anar sallar tahajjud ibada wadda za ka tashi ka yi bayan ka yi bacci shi yasa da za a yi sallar isha sai ake jama'a musulmi kowa ya je kwanta karfe takwas na dare ko karfe tara ko goma ko sha ɗaya a fito to ko karfe tara na dare aka fito aka zo aka zauna aka ainihin wato aka zo aka tsayu aka yi sallah ta minti goma sha biyar ko minti talatin kai ko da raka'a ɗaya gyal al'umman musulmi suka yi wanda ya halatta a cikin sunna ya halatta a dare mafi karancin raka'a da za ka yi za ka iya miƙewa kai raka'a ɗaya gyal ƙwaya ɗaya witiri ba sai ka yi shafa'i ba in kai haka ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama karanta ainihin cikin sahihul bukhari kitabu fada'il sahaba ya zo cikin sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to a ce yau sai muka taru za mu yi sallar tahajjud ba fa lallai sai mun yi raka'a goma sha ɗaya ba ba lallai sai mun yi raka'a tara ba a'a mu ga dama sai mu jam'in sallar ta raka raka'a uku mu ga dama mu raka'a biyar mu ga dama mu yi bakwai mu ga dama liman yana raka'a ɗaya in ya sallama assalamu alaikum shikenan to jama'a musulmi sai da safe sai kuma gobe abin duk da liman ya a wannan lokacin shi za a karba in kana son ƙari tafi ɗakin matarka sai ka je kai jama'a mun gane akan adadin salloli din nan ana amincewa liman kamar sallar gawa ne liman ya zo zai muku limanci in ya kabbara hudu ne kabbara biyar ne kabbara shida bakwai takwas tara duk ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam karanta bulugul maram karanta subul salam karanta ahkamul jana'iz to tun da ya tabbata abin duk da liman yayi dan malikiya sun ce in liman ya raka'a kabbara hudu a jana'iza in ya ketare kai sallama ka bashi wuri a'a wannan magana ba za a ji ta ba sai ka ci gaba da bin shi to haka a irin wannan halin in liman ya zo da daddare yau ya ce yau raka'a uku zami ko kuma azumin bana gaba ɗaya raka'a uku za mu rinka yi wannan ba bid'a bane ba laifi bane a'a za mu rinka raka'a tara duk ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa akwai buƙatar lallai mutane su fahimci ke sunna dan a aiki da ita a yadda take jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko kusa da yadda lokaci ya kure duk da gashi mun shiga na hudu din za mu saurara anan in Allah madaukakin sarki ya so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu